jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa safiya ce ta ranar laraba wacce ta daidai da safiyar takwas da watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasu madina yau shekara dubu da ɗari hudu kenan da talatin da hudu daidai da sha bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha uku wannan shi ne kasan na hudu daga cikin jerin dinar kasusuwan karatun wannan littafi na a taksir fi tarbiyyatin aula al-mazahir subul wiqaya wal ilaj na a shekh muhammad bin ibrahim al-hamd idan mu manta ba muna nan a cikin gaɗar da masu ya kulla mana wacce take magana a kan alamomin da ke nuna gazawa da kuma kurakuran iyaye wurin yadda ya kamata su tarbiyyar ɗaɗansu malin ya wata shimfiɗa a wannan gaɗa cewa duk da irin girman nauyi da shari'a ta ɗaura kan iyaye na tarbiyyar ƴaƴansu to sai dai duk da haka da yawa za ka ga mutane suna sakaci game da tarbiyyar ƴaƴan suna nuna ko in kula game da al'amarin tarbiyyar ƴaƴan ba sa kula da wannan tarbiyyar haƙiƙanin kula da ita yadda ya kamata shine ba sa kiyaye ta wato hakikanin kiyaye aiki da ita ba ka suka rinka tozartar da 'ya'yansu ta hanyar yin sakaci da yin tarbiyyar 'ya'yan ba sa tambayar 'ya'yan ina suka ji suwaye abokansu ina suka kwana da me suka karya da ranar suka ce da daddare aka yi ya je makarantar islamiyya to ta boko fa makarantar allufa gaba ɗaya uba bai tambaya game da haka akan ɗansa sannan shi kuma baya nuna ma ɗan inda ya kamata ya fuskanta ya karanta da ɗan ya nuna masa yadda ya kamata ya zan a rayuwarsa ta ɗan musulmi da idan irin waɗannan iyaye suka ga wata irin ɗabi'a ta mugun kangarewa da bauɗewa da shari'a da lalacewa to sai ka ga sun fara kwarmatu suna kai ƙarar haka da wani ɗan uwansu mutane cewa ni faɗa na ya zama fitinanne a unguwa ya kallari ya zama mai matsala ya rubi ya fara shaye-shaye ya ma yi a ciki jama'a kun gane ku malam sai ce a ah, to ba su san cewa su ne abin da ya sabbaba haka ba na farko ai abin da ya sabbaba ma yaro haka na farko ai su an gane ko wannan kangarewa da wannan lalacewa wurin ɗabi'a da bai'i na shari'a ai su suka fara su ne su ne sababi abin da ya sabbaba haka na farko malin ce duba kaga kamar yadda wani mawaƙi ke cewa ya ɗauɗan shi da kansa ya riga shi cikin ruwa ya ɗore masa hannuwa da ya ce masa ido ya makantar da ɗan kuma ya sai kuma ya ce a her a kullum ina jan kunnanka ina gargaɗinka ruwan nan da na jefa ka ciki rijiya ko teku karka ka ka jiki jama'a kun gani abu buga mana misali mutum ne zai je siyo rasiba a haɗa mai dishi sai ya ajiye a ɗaki amma in ɗan ya lalace sai ya rika tunanin ya aka yi bayan kai kai ne abin da ya lalace kai ne sababin farko an gane ka kawo abin da ka san cewa yana da cikin abin da ke lalata ya'ya ka aje a gida jama'a kun gani ku wannan abin da ka aje a gida sai kuma ka rinka ce ma 'ya'yanka in za ka fita ofis ko za ka je shago ko wurin sana'a sai ka ce wa 'ya'yanka da matanka a kar a ce za a kalli tashar da bata dace ba ka kawo bidiyo ka aji sai kuma ka riƙa cewa a dole kar a kawo kasafin da bai dace ba a sa aikin da ka kawo abin kai ka da su cikin fim kawai da su rijiya kuma kana cewa kasafi kana yaudarar kanka jama'a kun gani da karanta uwa cikin tarbiyyar sa, maganganun da ya akan waɗannan karikitan kayayyakin a ce wai musulmi ya siyo hansar ya ba ɗansa jama'a ku ba ku yaro ƙarami ɗan shekara sha biyar ko ƙasa da haka ko kuma ya ɗara haka kaɗan idan ba ba dole dole ba ne za ka ba shi wani ka je ya karanta rubuce-rubucen da malaman tarbiyya ke kan matsalar nan ta rike hansar kai kanka ma aka ce larura ce yake ta gari bari yaro ƙarami duk abin da ba ka zato na fitsara to ana yanzu ba kuɗin a cikin uwar kan ɗaki yaro zai mammatsa duk wani iskanci da ake a duniya a uwar kan ɗaki yana kwance kan wani zai yi ɗari zai kwani zai kwanance zai iya da wannan yan abin da kake yi duk wanda yake gani yana da tarbiyyar ƙasa ya ce yar arziki irin albarka tana hadda alƙur'ani tana hijabi tana niƙabi ga kuka za ko cikin ɗauki ke yawo saboda rikita. wallahi tallahi in tana ta'amuli da hansa ko ba ta karɓi lambar wani ba wani bai karɓi ta ta ba samari karan kawai sun shirya lamba ana shirya ta ta sai a kira da ta ɗauka sai ai kalmomi annabi ya ce inna min al-bayan latifa wani yana buɗe baki ya mata kalma ko da ganin ta da ko zubbin ne da annabi ya ce wani bakin shi yadda ka san sai haka bakin shi in dai ka saurare su ko an gama yana yin sallama ta amsa yana faɗin wasu kalmomi shi ke baya ƙara kiranta ta kasa sai ta ɗauka don magana ta ce annabi ya ce wallahi akwai sihiri magana ce amma sai ka yi ta zo sihiri ta ɗauke hankali ta yi da hankali ta batar da hankali sai kuma ka siyo abin nan ka ba ɗarka jama'a kun gani wanda ya yi irin haka kar ya tambaye ya ake yasa ta lalace duk wani bulufin yanzu akan waya akwai shi duk wani bulufin don ma luwaɗi ne kan waya akwai shi duk abin da ba ka da to kan waya akwai ka yanzu ba har aka yi zina da waya yaro ya kira yarinya su ta kalmomi ga waya a hannun shi su ta yi wasu abubuwa wanda hasi yaro a kan waya fa ana wannan duk abin da ba ka zato a kan waya ana yi ka siyo ka ba ɗarka ka kawo ta da kanka kuma kana cewa kanta ta lalace kawo wurga ta ka ce kar ta jiki wata irin yaudara kai ce wannan jama'ar musulmi kun gani Allah ka shirya da mu malam sai nuna mana cewa malam sai nuna mana cewa gazawa da wasu iyaye ke da shi game da abin da ya shafi tarbiyyar ya'ya to yana ɗaukar fa sura iri yana da salo daban-daban alamomin kuma gazawar iyaye game da tarbiyya suna da yawa waɗanda suke sabbabar da bauɗewa da lalacewar yara suke taimakawa wurin kangare wasu yara daga cikin abin da ke sabbaba haka ga abubuwan da za su zo a gaba malam ce in ka su انظر الى اخلاقنا الاجتماعية مع الدكتور مصطفى السباعي كجي كدوبة ككرم تلتافي اخلاقنا الاجتماعية مع الدكتور مصطفى السباعي شافي نقريبا 50 مليون zuwa shafi na ɗari da sittin da ɗaya wa hukukun da'at ilayhi fitra wa qarrarat ash-shari'a li Muhammad bin Uthaymeen shafi na tara zuwa na sha ɗaya ka je ka karanta wannan littafi na Uthaymeen mai suna hukukun da ilayhi al-fitra haƙoƙa waɗanda halittar ɗan adam tun sanda Allah ya yi ta an gane ko take kira zuwa ga abatis wa qarrarat shari'a kuma ko da ba shari'ar musulunci ko da ba qur'ani da sunna waɗannan haƙoƙan to ɗabi'a da Allah ya ci ɗan adam da ita tana buƙatar a tabbatar mai da wannan haƙoƙan to ballantana kuma malam ya ce shari'ar musulunci ta tabbatar da a ba 'ya'ya waɗannan haƙoƙan jama'a kun gani duk mace da ta na ta haihu kamar ta haihu ai za ta ga nonon ta jini ne ko domin ta sun jima rigima sai ta naƙuda sai ta ɗigun na nan sai ta haifi tana haifewa ko ba aya da ta ce a shayar da ɗan ko ba hadisi yadda Allah ya tsara ɗin nan ta san asalin halittar ta tabbatar da a ba wannan yaron wannan rundume mardona wanda ka haife shi Allah ya riga shirya mai ga abinci suna a jikinka to ballantana lokacin da ɗabi'a da asalin abin da Allah ya nufi ɗan adam a kai ta yi kira zuwa ga ayyukan adam waɗannan a ɗan adam waɗannan haƙoƙa kuma sai ga shi ayoyin alƙur'ani da hadisai sun ce a baya haƙoƙa jama'a kun gane ku da wannan littafi na Sheikh Muhammad bin Usaimin Allah ji kanshi da rahma shafi na tara zuwa na goma sha ɗaya sannan malam ce ka je ka karanta al-mas'uliyyah fil islam nauye-nauyen da ke kan iyaye wanda musulunci ya zo da shi na abdoktor abdullahi kadi shafi na casa'in da tara zuwa shafi na ɗari da sha tara. تنمو اثر التربية الاسلامية انظر الاثر او اثر التربية التربية الاسلامية سنك ديك كرن تلتاتي اثر التربية آه، اثر التربية الاسلامية في امن المجتمع ka je ka karanta wannan littafi na abdoktor abdullahi kadiri shafi na ɗari da sittin da takwas zuwa shafi na ɗari da casa'in da biyu allah ka shirya da mu to idan ba kuma ta malam cewa yi gazawa game da yadda ya kamata a yi tarbiyya ɗaya yana ɗaukar sura salo daban-daban sannan alamomin da ke nuna an gaza wurin tarbiyya suna da yawa waɗanda ke sabbaba lalace a yara suke sabbaba kangarewar yara daga cikin waɗannan abubuwan da ke sabbaba lalacewa da kangarewar yara to akwai abubuwan nan da ga su za su zo a gaba na ɗaya malam ya ce tan shi atul aular alal zuburi wato tasowar yaro akan ya zama mai mugun tsoro mara kan gado wal da kuma tsoro an gane ko annabi za ka yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn Allah ka tsare ni daga tsoro mara kan jama'a kun gane ko to yaro ya taso akan irin haka sai ka ga ya zama sakare mara tarbiyya wal khawfi da kuma tsoro wal hala sannan da razana yaro kullum ya zama yana cikin razana wannan ma yana taimakawa wurin yaro a ƙarshen ka ya lalace don sallah asuba ma ba zai zuwa ba da matsoraci jama'a kun gani yana jin an tafa hannu sai ta abu ta wannan in za a je hajji ya zai ji kaga da zai ji ba jama'a kun gani to daga nan ko an samu matsala da ubangiji dan kana yin haka zai zagara jama'a kun gani zai firgita hankalin shi zai tashi zai korata tsoro ne ya sa kaɗan kuma ka sani tsoro da kake gani zai hana abin da Allah ya kaddara biyan yanda abu ya taso zai cutar da kai in dai ba ubangiji ya kaddara haka ba ko ko ka tsorata ko ba ka tsorata ba ne za a yi abin da cutar da kai in ko ka ga abin ya cutar da kai tun ilmin azal dama tun asali Allah ya hukunta haka kalli kadu da ban wani ranar da zai mutu yana kwance ce mutuwa kin ci amanan maza haka yace tun a jahiliya wani rudani da rigimar yaki na kalibu ya ce mishi gaba duk inda ba a zaton dan adam zai iya kuntsawa cikin makiya kalibu ya shiga kuma ya fita ya ga mutuwa karara ga tsaga dangada ta yi kansa shi ma sai ya kanta amma tun da lokacin shi bai yi ba dole ta kauce sai wuce amma ranar da zai mutu sai ga shi a ɗaki kan tabarma ko fasa yana jiye-jiye ga fashi na neman ya ɗauke ana neman zara ran zai mutu sai ya fashe da kuka ya ce mutuwa za ki ci amanan ba kai kin ci amanan ba yana kuka yana faɗin wannan kalma aka ce saboda kake kuka ba ku ne kuka yakin kaza ba ku ne kuka kaza manzan Allah ya ce ba wannan ba wannan nake magana ba a'a ni ba wai mutuwar ce asali ba amma tarihin da zan ban ma duniya yanzu shi ne nake ganin mutuwa ta ci amanan na ba kwanar rudanin yaƙi ne da rikici garin tsamin yakin khalid bai shiga ba tun a jahiliya shi a musulunci ya maimaita ranar da ya anshi musulunci haka ya ce wa annabi duk annar da ne wa addinin musulunci manzon Allah na ɗaura Allah alƙawari sai na raba wa musulunci akan kafirci karanta rijalu haula rasul na ashekh Muhammad Khalid Muhammad ce manzon Allah ne ma Allah alkawari ta'adi da banna da ne wa musulunci ina jahiliya sai na rama wa musulunci akan kafirci kuma an yi haka duk wani yaƙi da ta gagara kalli da yaƙin mutata za a tafi annabi ya ce na kai ne kwamanda an gane ko hassan in an kashe ka annabi ya ce abdullahi a hassan ko in an kashe ka wannan jafar dan abi talib in an kashe ka usama dan zaidi aka tashi aka tafi yakin haka ko wanda annabi ya faɗi haka ta faru kai wani in an kashe ka to wani ya ɗau shugabanci kai kuma in an kashe ka to wani ya ɗau shugabanci kai kuma in an kashe ka sai Allah ya gabace su akwai wani dattijo ya ce tun da miji annabi ya faɗa haka to mu mun yi rayuwa zamanin yahudanci kafin musulunci mun san tsarin komai na tafiya ya yaki in dai ka ji annabin Allah ya faɗi irin haka kan mutum za ka tafiya ya ce to shi kenan in dai ka dawo shi kenan in ko baka dawo ba to Allah bai haɗa mu to kaga in ka tafi sai dai ku haɗa a lahira amma ba ka dawo ya ce tun kafin a tafi sai da na fahimci waɗannan da annabi can an kashe ka to kaiwa da kai ne ka shugabanci tafiya kai kuma an kashe ka kaiwa da ka ɗauka kai kuma an kashe ka to shi kenan wanda duk ta faɗa hannunsa wallahi tallahi ka akai dukansu haka maza Allah ya ga an kashe su ana fara yaƙi annabi ya hau bai Allah ya yi mai satellite abu ga su suna fara yaƙi gashi yana kallo ya tara sahabbai ya hau bai yana ba da labarin abin da yake kallo na buga wanda ake ga sahabbai da ke gaban sa ta ce to ga yana sun fasa wani sun fasa shi sun mai ƙoƙarin goma misali. sun sare shi sun kai shi kasa Allahu akbar ya yi shahada haka annabi ya rika yi wani da ce zama shugaba ya ɗau tutar ya riki gashi nan an ci gaba kaza kaza annabi gashi Allah na nuna mai shi kuma yana gaya ma waɗanda ke zaune gaban shi a masallaci duka mutanen nan uku sai da aka kashe nan take sai Khalid dan wani an wani irin wawan kura an kashe shugaba da ya kusa da bala'i sai ya wuce fito annabi ya ce to da khalidu dan walidi ya ɗauka saifullah al-maslum ya tafi arna gadan gadan ya ja yi musu kofar annabi ya ce irin waɗannan kalmomi Allah ya ba da nasara sun kore su sun bi su a guji sun ɗaya su a ƙarshe sai da aka yi nasara Khalid ya dawo amma wallahi ranar da zai mutu yana kwance kan kinsu yana kuka mutuwa kin ci amana ba o oh, wai khalidu ne zai bar duniya a tarihin rayuwar shi a ce a uwar dakan daki ya mutu irin yadda tsohuwa take mutuwa irin yadda tsohuwa ke mutuwa khalidu haka za a rubuta a tarihin rayuwar a daki kwance mutu yace maza sun ji kunya jama'a kun gani aka fita nema a hanya ku haɗu da mutuwa a can mace ce mutuwa ke samun ta a gida haka yake cewa amma kana namiji kuma a ce mutuwa ta same ka a gida ku haɗu a titi ka fita nema ne kuka haɗu menene amfanin tsoro duk tsoratar da wani ya kasa shiga irin abin da ya shiga to khalidu ya shiga bai ji tsoron da kuma ya fita yaƙi ne fa aka bi aka hangi kafirai ga sunan sun tuɗaɗo haka kamar tasowar hadari ya sasanni aka ce a juya ne a gudu tun da adadin mu ba za mu iya ba ko ya za a yi hudu ce a aka za a juya gudu ba ina ma yafi aka ce gashi ce ku shimfiɗa aka shimfiɗa kawai sai hau tsakiya shi sai ya zauna ya rike takobin shi haka ya ce ku rika gefe da gefe ina yadda ake yin eh, menene da eh, ake cire ina za a saka ake cewa ko menene suka rike can wasu suka rike nan aka dinga haka ya ce kawai ku cin ranar sun matsu kuma billahi da ya ka aka yi aka yi aka yi aka yi su dai kafirai Allah da ya suna samu ana tona haka ana ta yi ta aka tunna shi ne wani sama sanda zai faɗo tsakiyar su ikon Allah sai faɗo da dara kan daya yana dara kan daya faɗi wurin su kai mai tsara sai suka ci tsarar junansu sai kuma ya shige cikin siyasa ya saru wannan wannan ya saru wannan haka ya rikita musu al'amari musulmin nan suna kallo sai suka bi su a hankali suka rinka kashewa har sai da wasu ka ce fa alqana sahu fi tahluka bayan Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka sai wani sahabi ya ce karya ne ba haka annabi ya fasara ayan nan ba wannan shahada ne ne musulunci ne kokarin taimakawa ya ɗaukaka kan kafirci sai a ce wannan ya sa kan shi cikin halaka yana da cikin abin da ai wasu ke ganin da baƙin wake yake halarta irin wannan to sai aka ce a'a usulun ya ce ba su fahimta ba wannan kafirai ne sun fito musulmi sun fito to ai da ma an fito a yi fito na fito ne amma haka kawai ka shiga jirgi ko ka hau mota ko ka shiga kasuwa wannan shi ne ake cewa a musulunci ina aka ce ai haka da wanda bai ji ba bai gani ba ba ko makami suka yi ba haka kawai ka fada da ban ka je ka kasa musulmi da waɗanda ba musulmi ba da ke cikin kasuwa ko suke cikin jirgi ko suke cikin jirgin ƙasa ko na sama ko talabijin wasu. amma fito na fito ne kuka yi gashi kai tsalle ka fada ka kashe su dama an zo kashe juna ne amma wannan waya fito da makami bawa to irin wannan ne ai malamai suke cewa ibaci shi a musulunci ba shi annabi ya rayuwa a makka shekara goma sha duk wata cutarwa da ake musulmi a yau ba a kusa da yi wa irin cutar wanda aka yi manzon Allah ba amma da inda annabi ya je ina bakin waki ba wani sahabi ne kuma lauka na khairan la sadaquna ilayhi inda haka alheri ne da sun ɗarga amma ka ji in aka fito na fito ga har na ga musulmi za a fara bugawa to ka ji yadda ake yi kawai ne kuna bakin ce fada cikin arna ai ta kashe su kawai tun da masu fito ne su ma su kashe Allah ka shirya da don haka wata tsoro amfani shi kaɗan tsoro iri biyu akwai tsoro na aƙida akwai tsoro na ɗabi'a to tsoro na ɗabi'a wannan gaskiya ne annabawa na da shi. tsoro na aƙida shi ne tsoron da ake ji wa Allah kawai bayan Allah ba a ba a aƙidantuwa da tsoron wani abu ko ne ne kuwa in an yi haka to an yi shirka cikin ibada ta tsoro da ake wa Allah wanda aƙida ce tsoron da ake wa Allah din an gane amma tsoro na ɗabi'a an wurga eh, eh, waɗannan matsafa sun yi suka ce wa annabi Musa jeho mu jefa yace ku dai fara jefawa suna wurga igiyoyi kawai sai ga sun zama kumancin maciji hankalin shi sai ta shi sai tsorata Allah ce ulna la takhaf ya tsorata sai muka ce in fa aujasa fi nafsi khifa ulna la takhaf tsoro sai kama zuciyar annabi Musa sai Allah ta ah, kaka tsorata kwanta da hankalinka jama'a kun gani ikon Allah Allah sai ce wa annabi Musa wanda kai ma ta ka sandar da hannunka yana daga ta haka malaman tarihi suka ce kawai wurga haka wallahi tallahi kawai tana fada sai an ta zama kumurcin mace tana randa bawo kawai sai ta juyo ta dawo gaban annabi Musa sai ta miƙe ta tsaya ga ta a tsaye kamar sandar amma da kan irin na maciji sai ta koma watan ta nemi ɗin kenan da ta sulluɗa aka ce sai ta zo ta rike kujerar da da ke zaune yana kallon rigima ta girgiza ta girgiza sai da kowane bangaren jikin shi ya motsa ta nuna masa ƙarya take tana suke sai ta rinka bin abinda suka wurga suka zama macizai yadda ka san kaza na tsintar jini ko dawa haka ta rinka tsintar waɗannan adobe na tsafi da aka yi wanda ya ta annabi musa suka zama macizai ta rinka ɗauka tana cizewa da ta gama ana jira a ga sai bindiga ta fashi kawai su sai ta ƙara dawa gaban annabi musa ina tsaye sai ta miƙe ta fasa kai ta kalli bangarori guda hudu tana kallon kowane bangare kawai sai ga kuma tarihi da sai ta koma sanda yana miƙa hannu sai ya abinci sai ya daga sandar kawai rinka ɗan wurin da ta haka yana wasa da ita hankalin kowa ya tashi a ce kun da tsoro na ɗabi'a har annabawa na yi ba na auren ne jama'a kun gani kai ne kana cikin ɗaki kuma da duhu sai ka hango ga maciji dan yana tahowa kai ka ɗauka wucewa zai kana ƙoƙarin tasowa ka kulle ƙofa kawai sai na zo shige ɗakin sai ka koma ka hau gada ka gano ya fi ka kwanta ko ya za ka yi jama'a kun gani za ka tsorata dole za ka fita ko shi kenan wannan tsoro ne na ɗabi'a ba wata matsala Allah ka shirya da mu malam ya ce walhala shi ne mutum ya zama mai razana yaro ya taso kullum shi ne razana ne walfaza yaro ya taso kullum shi ne firgita an gane ku ومما يلاحظ على أسلوبنا في التربية ينا دقى أبندا أكي ملاحظا تسا وكان أكي كلس أكي كلابس an gane ko ala usulubi na fi tarbiya a bisa yadda mutanen mu ke yi wurin tarbiyyar ɗayansu da ma ku ji duk wanda ya kula zai ga yadda usulubin mutanen mu ya ɗan ma yake wurin yin tarbiyyar ɗaya takhwiful aulad shine zaka ga tsoratar da yara hina ya dakuna sanda yara ke kuka wannan tsarin kuma mutanen ma haka sanda yaro ke kuka sai ka ana tsoratar da shi ne ya sukutu dan yaron nan su shi yaro na fara kuka sai ka ana tsorata shi ta ce sai ga yaro ya sun ce ya kuma an gani yaro na fara kuka da ya ce usulubin su haka suke yi mutane shi ne misali amma an kurkan da matsalar wannan usulubin mu ma namu ne ai mutanen da na yi sukan tsorata yara idan sun ga yara na kuka sai ka ji kawai abu ka bi kuma ga huduna sai kama ka ji kama ka sai ga yaro ya san kama Allah sai su to dama an yi haka ne dan ya tsorata mai shiru to abin da aka tsora ta shi ina abin yake ina abin ba babu to dan ne abin da ba ga shi ne ana ganin da zai iya cutar da shi a ɗabi'a ya kamata ya ji tsoron abin a'a sai aka tun da shi da abin da babu abin da babu ko tsoratar da ɗashi ana tsoratar da ɗa wani Allah ne irin wannan tsoro ne na aƙida idan cewa aka yi ga macijiya ya taho kai mata ka ɗauko ka ga maciji na ga maciji na wannan gashi ya gani tsoron da ya kamata ya lokacin tsoro ne na madina wannan dama akwai shi to amma abin da babu kun gani kawai sai a ce ga na ga na shi ita wanda ta ce ga na ga na ba ta taɓa ganin dodo ba jama'a kun gani yaron nan shi ma bai taɓa ganin dodo ba amma an ce ga su na ga sai tsorata to wannan yana daga cikin abin da ke da yaro ya lalace a gaba tsoratar da shi wani Allah firgitar da shi wani Allah razana shida wani Allah a bari ya taso kuma akan haka jama'a kun gane ku Allah ka shige mu kuna kallon yadda arna suke da ƴaƴan su fa sai su kashe wuta a ɗaki da gangan sai su ɗan ya haka ta baya sai su soka da yawon allura da ya kasa yi sai su ke Muhammadu ya soke kan yi Muhammadu sai su kama shi sai su rungu kai kaga yadda Muhammadu yake wa mutane ishirin ishirin sai ta ƙara ɗan biya da shi ce ka biya yana so ya ƙara soka ma ka wannan shi ko mutum wani ilimi muhammadin nan yana fitowa sai ya ji kana cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya rinka tunanin bugun nan bai faɗi jiya kun ga yadda su suke tsoratar da ƴaƴansu son annabi da tsamatar da ƴaƴansu fahimtar annabi sun mai da kin annabi abin tsoro ya zan kuma haka a tsida a zukatan ƴaƴansu wallahi tallahi yaro na cin abinci haka suke sai su kasanta kama a kunna sai kawai su haka sai su ɗauke kwana yaro ya ta ihu ya ta ihu sai a kunna ina abinci sai a ce Muhammadu ya ɗauki ka wata mun Muhammadu na ɗaura su kai shi gida ka ga yadda yake yaro kawai sai ka ga an waye da yana mugun inda ta an faɗi annabi muhammad an tusa da yaro mugun tsoron annabi muhammad jama'a kun gane wannan ko allah ka shirya da na'am hmm. to za ka ji gashi na a gaba kaɗan malam ya ce tsoratar da 'ya'ya sanda suke kuka don su ja baki su shuru kuma ina son kafin in wuce nan iyaye ku fahimta wato a wani littafi na musulunci da wani malami ya bincike sunan littafin ne na dan manta amma ya yi bayani a cikin littafin game da amfanin kuka ga yaro za ka mamaki irin amfanin da kuka ke ma yaro karami farko dai yana buɗa ma yaro kwakwalwa wallahi billahi lafi yana buɗa basira yaro kuka da kake ne duk yaron da naka ya ci da sai ya shi to wannan yana nuna da basira amma idan ka ga naka ya ci kawai yana zabura sai ka sabi wannan yana nuna na maka yana da basira yanzu da za a tashi a kai ne ɗauki a ta bincike har a gane menene ya zalici yaron nan wani yaron sai ka ga yana kwance sai ka ga abu na ta cibiyar shi sai da ya murgina haka ya murgina nan amma ba zai kuka ba ko wanda yake yin kuka yana taimakawa wurin da basirarsa sannan duk wata majina da za ta zauna a cikin kai wadda za ta cutar da jikin ɗan adam musamman yaro karni in yana kuka za ka ga tana fitowa za ga tana fita wallahi abubuwa ne za su kai ina da wurin goma sha ɗaya na amfanin da kuka ke da shi ga yaro kuka sai da malaman musulunci suka yi rubutu akan kuka da yaro ke amfanin da ke da shi zan iya tuna biyun nan in ban manta ba in Allah so zan zaƙulo littafin nan sai na zo na karanta ban duka don mutane su ji irin amfanin da kuka yake da shi alaikum salam yauwa ka bi ko yana gyara hudu bugun zuciya ne ba zan iya tuna abubuwan duka ba amma malamin musulunci ne ya bincike ya rubuta jama'a kun gani addinin musulunci ba addinin jidadanci ba ne eh, to akwai matsala akwai matsala hmm, kana kallon da an haifi yaro in da ya kukan nan ba ka je asibiti ka gani wala sai sun daga kafa kafafun shi sai su daga mai kuka saboda in da yi kukan ba akwai matsala haka ake asibiti ba kayan da za a ce ko Allah ka ji kuma ka zo wani karatu alaikun sawa a za a lallace shi Allah ya kyauta to kun ji ko malam ya ce ya kutu za ka ga ana tsorata su in mun san da suke kuka dan su shi fa nu khawtuhum bil hu sai ka ga mutanen mu muna tsoratar da ɗaɗan mu da fatalwa an gane ko wal bubu da kuma wannan abinda menene majiro majiro ne ko menene majiro wanda za ka ga wasu mutane kamar na jihar Naija kaji suna da wani aljini ko wani abin tsafi da suke cewa ma jirgin ko ba to wannan shi ne albubu ba jirgin ne ko an gane ko wal shirani ko kaga suna tsoratar da yaro barawo sai a ce ba wani ga barawo sai a yanzu baro a jiki an gane wal ko ko kaga ana tsoratar da yaro aljani ifritu sai a ce ta kaga ɗakin na faka ya ilimi a ciki sai a ce kaku da shi yanta ɗakin bambantara ilimi a ciki wajen an aje abu ne ba a son yaro ya shiga wannan ɗakin ya taba ba a son abin da aka ajiye a ɗaya ɗakin ya shiga ya taba sai kawai kaga sai ruwa sai ta koma gefe guda sai ta rinka kallon daki tana sai ce ya aka yi mamu sai ta ce babban tara inda a cikin dakin sai kuma ta kalli ɗaya sai ta ce kaji wannan ya maka ka ya ilimi kai ne irin bantara ɗin wani alƙuri ne faka faka ya ilimi wasu ya ilimi duka su yi abubuwan ka'in na sai a tsoratar da yaro a fari su ne ikiritai ibrahim aljamilu wa sautin rih kaga ana tsoratar da yaro watan injin iska sauti na iska hadari na tasowa za ka ga iska na yi kaɗan da wani suka tuna sai ka ji ka sai ka ji kwano wanda ya dan ya kusa ta ta kaka kaka kaka sai ka ji ya mutu a jiki ana tsoratar da shi iska wato ya ku jama'a ku kalli matsalar da mutanen mu suna suna yi duk mutanen mu suna yi muna yara akwai abin da ke ke shafi murira shafi murira ko shafin miliyara ne ko shafin miliyara ne ko wane ne ma dai ga ina wallahi tallahi haka za ka ga idan yaro zai sai a ce abin da ake ji maka tsoro shafin miliyara duk kayan tsafe afi ne da garin nan za ka zama gama shafin miliyara suna shigowa aiki da daɗewa muna layin wawa wallahi tallahi masu wannan tsamin suka shigo masu shafa murya suna shafa su sai ka ko kuma ka ci ana tsoratar da mutane rabin Allah a lokacin mutane ne ba su iya falaki da nasu ba yi falaki da nasu magani dan tsoro ba ka bari na lokacin da izala ta bayyana akwai wani wanda ya ce wasa sai zo nan daidai inda za ka bi zuwa kasuwar mata lokacin duk galibi gine gine na ba mu ina ya zo da kwalba kwalbar triton ka so yanzu ba irin wannan kwalbar kwalbar triton wallahi sai ya zo ko da jaki ko da kuki sai ya zo kawai sai ya tsaya ya ce zai shiga dubarar wannan jakin to lokaci izala ta fara shigowa sai ya zo kawai sai ka gyabi sai kawai ka ji kamar abin nan da dubarar jaki sai ta buɗe wallahi kawai sai da ya kuka sai shi sai ya tsaya a ciki kawai da jaki a tsaye mutane su ta mamaki wallahi can sai ga jakin nan kamar yana hamma sanin sai ya duru ta bakin yana durowa kalli kwalbar tilikin ba sai je tsalla kawai can da zai hau jira kanta sai da kawai sun da sai shi da ciki sai ka hangi mutum dan matsali a cikin kwadar tuntun to ya aka yi ya aka yi mutane an taru ana kallo wani ɗan izala na tsayawa a wurin zai shiga ran na zo da jace shi zai shiga fadurarsa wallahi ɗan izalan nan kawai sai rinka bismillahir rahmanir rahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض yana sai duk sai tofa bangaren da zai shiga jakin wallahi bawan Allah na ashe tsibirnawa ya sai karkashin jaki yana tsibirnawa da hannun kowa sai ga shi ya kai shi ya tsibir sai ya zala ya mai أشد السيد سهروا أعين الناس واسترحبوه وجاءوا بسير عظيم ذاك اليوم بس كثير تقدر بإدان يبتك na gaya muku da nan na tabbari nan dan haya wuri ne ne irin wannan siyan akwai wani mai abrakadabra da ake sa a talabijin to a nan garin wani mamingo shi kuma duk sa'a na san mamingo haka yake zuwa ya taɓa taɓa ce wallahi wanda ya wuce shekara talatin da biyar to ya san abrakadabra da ake sa nta kaduna tsaci bilbil to sai ka ga ana tsoratar da mutane irin waɗannan abubuwan kuma ba areban tsoro ba ne wallahi kullahi da gaske ne kaga falaki da nasu da ake ce mata maganin in tsoko gaskiya ne ka je ka karanta watan tafsirin safwatu tafasir ko ma ibn kasir ka ji me dalilin saukar falaki da nasi wani wani boka ne kashi mai suna labibu dan ahsan ne wa annabi sihiri kuma ya yi amfani da gashin jikin annabi ya hada da hudar dabino ne dan mutum mutumi sai ya kalli gaɓoɓi goma sha ɗaya a jikin ɗan binkin sai ya soka allurai duk sanda ya soka sai annabi ya ji gaɓa shi kamar ta samu matsala haka sai da annabi ya wurin kwana arba'in a cikin wannan matsalar ranar da Allah zai karya wannan abin wallahi malaka ce da nasu aka sauka wannan aya biyar wannan aya shida aka ce da karanta su annabi yana karanta ayar farko a falaki sai da gaba ce kawai ya duke a haka ta samu lafiya aya ta biyu da zuwa ta daba ta biyu aya ta uku yana jira ta sha ɗaya sai ya duke kawai ya ya ce alhamdulillah aisha ta ce allah ya bani lafiya aisha ta ce na'am yau dai allah ya bani lafiya kuma mala'ika ya zo ya gaya mu sirri ne wani ne kuma ya ga yanda ya ga yanda ya ga yi aisha ta ce ai sai a gaya masu umma ah, su je su ɗau mataki kan shi annabi ya ce a'a tunda Allah ya bani lafiya a zauna lafiya shi ke ai jama'a ko da farki da nasi wallahi tana har maganin sauro kaga sauro kudin cizo duk tana maganin cinnaka duk tana maganin su kai dai ke da kyau halittu da nasirin nan da kaji ana cewa maganin ɗan sunku ko daga can Allah ka shirya da malam sun yi cewa wa rubari da wasu waɗannan haka za ka ga ana tsoratar da 'ya'ya su sai malam ya ce wa aswa ma fi haza mafi muni cikin abin da ake tsoratar da yara shi malam ga maganarka. abu mafi muni da ake tsoratar da ɗaɗa shi an mukawwifahum bil ustaz da rinka tsoratar da ɗaɗan da malaman su yaro da ya arfi a ci ha ai na gaya wa mala ai yau ka bari ka lalace ai marin nan na nan ai yau za ka ci kaza kaza ka ai ka gama malam kawai yau ai ina yaro sun yana karami an riga an tusa mai ba mugu kamar malam shi sa su da ai basiri san da ya zo ƙasar nan sai ya nemi malaman arabiya ya sa a makarantu amma duk inda za a yi kwanishin yaro to malam arabiya za a sa malam arabi ka san da aka ce to malam arabi sai ka ji an ce ka malam arabi kuma sai a bar darasi su sai karshe yara sun gama gajiya kowa ya kusa a tashi sannan zai su kuma in ya shigo yara su ci ubansu sai ka ga malamin turanci zai wanka ya sa kofi necktie ya buroshin bakinsa ya buroshin takalminsa ga shi tsatsaf yana darasi da yaro ya laifi kawai sai ya sai ce a kira malam arabi sai ga malam arabi da ya duk ta duk da gora a bakin shi ba buroshi kanshi a yamatsu rawanin duk ya je da ya takalmin duk ya sa sun ma ya ga buna ya riko tun daga inda aka ce aka aika a tsirai sai su tafi kawai na tsuma yana haka haka mala arabi ce da yaro yana hango su sai yan aji su to ga mala arabi na ka bari ka lana ce yaro hankalin shi ya tashi ya zabura zai kama inda ya da sai a rike shi a malam aure muna shigowa aji kawai malam turanci sai koma gefe sai ce da yanan kai na bisne din a lokacin da sai ne bulala yi biyu ko ɗari ga babban riga ta duk ta yage in ya buga in ya buga ya kuskure ta da jirga sai ta ƙara fasowa sai ya kama sai ya ɗaɗɗauki sai ya ɗaɗɗauki <laughs> to mala arabi ke dan haka da ture ya tusa ma ɗaɗan musulmi wancan lokacin kin mala arabi mala arabi shi ke ƙwa'ani shi ke tauhidi shi ke duk komai na addini a makaranta amma duk abin da za a yi na dikirin shi za a ce kuma da gangan tura suke haka don su tusa ma ɗaɗa tsoron shi daga sanda aka tusa maka tsoron wani to daga sannan ba ka ƙara ganin alherinsa sai sharrinsa kar ka yadda ka zama da aƙidar jin tsoron wani kuskure jama'a kun gani kar ka yadda a ce wannan malamin naka tsoro game da shi ya shiga zuciyarka tsoro irin wannan tsoro ne na aƙida yanzu nan aƙidar ka za ta lalace mafi daga tsoron da ake sa yara ciki kun ji malam yace ne tsoratar da su malamai da ake yi jama'a kun gani kawai ka rika sanya ma ɗaɗanka tsoron malamin shi don shi na su za su mai da hankali su gane karatun shi ɗaya eh na to mafi muni kuma shi ne malami ya sanya wa ɗaliban shi tsoron shi in kuskure ba za su iya gaya mai ba in ya ba hagu za su iya ce ne malam ka ba hagu ba ga dama tun da ya riga ya sa musu tsoron shi jama'a kun gani ba wani ba wani rami da ɗaya su zai hanga malam zai faɗa ya gaya mu rabuwa za a yi shi tun da ya ya musu tsoron shi kar ku tsoratar da malaman su kada malami kuma ya sanya ma almajiran shi tsoron shi a zuciyarsu jama'a kun gani Allah ka shirya da mu wa alaikum assalam Eh. Eh. eh. sai ka dan bugi da bulala to ai baka je e ba ne ai da ka je ka e. ai in ka je ka e, akwai kulle ne method wannan mu a tarbiyya ta musulunci gane cikin urwa billahi la ilaha illa huwa kaga malamin zai iya shiga aji har ya fita duk abin da yake so za a yi amma kuma wasa za a shiga da ni idan zai tafi ado kawai sai ya dan gyara haka kawai in zai shiga da ya kusa ƙarasa kawai sai shiga a jiki yana shiga sai ya tsaya gaban aji kawai ta jirgin yana hukunci haka ya je dawo ya je dawo ya kudi ne ya ce kai malam kai kai sai ce ku dan saurara ku ji wani karatu ne dan kadan da mun za mu jirgin sai da yara kowa ya mai da hankali a yi maza ai karatun da a yi ne wannan dan a littafan tarbiyya na musulunci za ka karanta shi an zo babu karantar da yara akwai player mai jama'a kun gani ai kwatai ka sa akwai abubuwan da in kana karatu littafin tarbiyya na musulunci za ka yi mamaki yanzu za ka ga yadda suke zuwa suna NCE sai su ga kamar ba irin waɗannan abubuwan a musulunci ko ku za ta je tu aula fi da kitabu sunna ai mun karanta wasu kunji har mutane na mamaki ah, to dama a musulunci a wannan tsarin wallahi sama da shekara dubu duk wannan tsarin na hanyar wasa a koyar da mutane annabi na bi annabi na yi abu mahazura suna yara annabi ya shigo makka lokacin ɗayan arna ne yana hangen manzon allah suna tare cikin yara sai suka ce a tsokani muhammadu ga yake to wai an ji sun yi sallah ne an kira sallah sai suka dan makale annabi ci sai suka allah ya akbar allahu akbar sai aka gudu annabi sai ji a cikin yaran nan da suka yi abin nan akwai mai daɗin murya wannan yaran da zai musulunta an samu labari shi ne maza Allah kawai sai da musu dariya sai ɗan bisa haka sai ya tsaya sai musu wasa sai suka tsaya sai ce waye da ji a cikin kofi ne da an sai ne sai ne ne ne ne annabi sai ce to kai abu sai mai da abin wasa sai wannan yayi sai wannan abu mahazura yana yi sai Allah ya ji wannan wannan wallahi sai da hukuncin ya ce Allahu mahdi Allah ka shirya da yaran nan a yaro kawai sai ce Muhammadu kai zan ya koma gida ya ce aka ko shi ya bi Muhammadu sai ya aka ji duniya dole aka hakura wala ya biyo annabi sai annabi ya ce kai ne ladan a koya mai iya aka koya mai iya karanta hamidul fakir a talikin bulugul maram ya ce har yau ɗayan shi da jikokin shi tattaba kunnansa ke ladanci a masallacin ka'aba har hayyau su ne ladanci kaga hanyar wasa an rubuta da su amma kaga abin da aka samu na nasi da shi amma a ce haba ni ai da kace gani tsakanin da ɗaliban ajina annabi da kafin jama'a kun gani sai ka ji kawai yara da sun hango sai a ce ta malamu ku fa gani nan malamu ku gani nan boss ya fi sun kawo sai ka yaro yi wannan lungu wannan yi wannan lungu sannan sai a ɗan tsaya kana ganin zai shigo lungu da kace sai ka ƙara shiga wani lungu kuma shi yana jin daɗi shi malamin to kun ji akwai matakai ne wanda mun karanta a ulwa cikin tarbiyyarsa ɗaya bayan ɗaya da ake bi kafin a kai da zuka kuma sai da abdullahi ruwan ke cewa waɗannan matakan da shari'a ta aji wurin yadda ake yin disinin ga yaro idan matakin farko zai yi amfani ka kai kai mai da biyu ka zalunce shi Allah zai saka mai idan kai na farko na biyu zai yi amfani na biyu in kai zai amfani zai gyara shi sai ka ɗauka na biyu ka koma na uku ka zalunce yaro Allah zai saka mai shi matakin duka na kusa da ƙarshe ne ko matakai ne za su kai shida ina jin ko bakwai yau kuma a wurin mutanen shi ne matakin farko yaro na ba daidai ba sai a kashe shi da mali a dinga dukan shi kuma duk wanda ya bugi yaro ya wuce bulala goma daga ta sha ɗaya zuwa ta ɗari ranar kiyama Allah ce ya rama mai su duka ba a dukan yaro ya wuce bulala goma kuma a kan laifi ɗaya har malamai su ce za su yi dabara jamalu a ce to tunda annabi ya hana bulala goma ɗi e, eh ta wuce goma ɗi e, to shi kenan ba da ya laifin nan ba e, to kai malam wani yi mai goma kai ma malam wani yi mai goma kai ma wani mai goma da aka kowa sai mai goma so goma kaga an yi ɗari dukan ku Allah ya rama mu babu wani hukunci da shari'a ta yarda ya wuce bulala goma in dai kan wani laifi sai in wani abu mutum ya taba daga cikin hududin layi zina ce ko kazafi za a ne bulala ɗari ko tamanin in zuwa ya sha a ne bulala arba'in ko kuma tamanin amma ba irin wannan ba ne don me za ka yi bulala ta wuce goma sai a ga tutun da an san ba kyau to amma ba a rarraba to a kan wannan ne hukuncin ai aka yi da waɗannan gudodin shi kenan Allah zai saka mai to malam yace mafi muni an nukhawwifa hum bil ustaz mu rinka tsoratar da ƴaƴan da malamin su awul madrasa ko mu tsoratar da yaro makaranta an gane ko yaro na ɗan yin bani da sai a ce ha ai yau dole sai ka je makarantar nan ai bari a kai ka ka zai sai mutum a ai in ka je ma za mu ce kasa baro kasa ce ka dawo dan haka sai a tusa ma da tsoron makaranta an koyi mai illa aw tabib ko kuma tsoratar da yaro likita da yaro ya aiki a ce ahab da bari a kai su mun da lura alluran nan dawakan ma aka rika maka wannan irin da aka din nan tafiya ciye ita za a yi maka sai a rika zuwa da yaro wanda ta kai haka din nan a tura mai ita gaba ɗaya ta ya yaro sai ya ta ya tsorata فينشأ الولد جبانا sai يارو سي yana mai mugu matsoraci ko ra'adidan wanda za ka ga kullum za ga yana mai ma haka yafra'u min dhilli an za ka ga kullum yana rarrabuwa ne a cikin watan wannan tsoro da firgici din waya khafu sai ka ga yaro na jin tsoron ma la yukhafu min abinda ba a jin tsoron shi a ka'ida ta musulunci yau la ya kafu bin mala la ya ne min yaro na sai ka yaro yana jin tsoron abin da akan abin da a musulunci ba a jin tsoron abin وأشد ما يدرس وأشد ما يدرس الخوف والجبن في نفس الطفل mafi tsananin abin da ke shuka tsoro da mugun tsoro a ran yaro an najza shi ne mu nuna mugun raki an dai san raki ko mu nuna raki idza waqa ala al-ard idan yaro ya sulluɗe daga kujera ya fada ko fado kasa kana ganin ya sulluɗe ka bai kai kaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suke wani haka yana faɗuwa suke wani haka to mafi munin ko mafi tsananin abin da ke shuka mugun tsoro da jin tsoro a zuciyar yaro mala ya ce ba kamar irin wannan rashin za wa ka alal amru in yaron ya ci mun faɗo ƙasa wasalar dam ne waje kuma a ce jini kan shi ya fashe gashi yana zubowa sai ga ta fashe da kuka ta ruɗe ta kasa gaba ta kasa baya hankalin yaro sai tashi yana yin haka ce jini ne ba da ya yi haka ya gaji ne sai fata yin shi kuma in kashe ɗanki an gane ku har yana tinowa kawai sai kika da abu na ya karce shi kan shi ya fashe da ya ci sai ki ce soja kenan yana miƙiya zai kace ko kage ga jini amma ko da mu ba zai ba bari share ba kawai sai ki yare sai ga kawai yaro yana haka ba ba ni sai ne ko sai ki ce fare kuwa ai shi yaro haka yake so kai ne amma yana faɗowa sai kai da ya kan ka sai da kai kanka kana so ka riga shi fara kuka to sai da na ku da ne sai riga ka fara sai ku ci gaba tare an gane ko auyar ko ko faɗo jini ya rinka zuba a hannunsa aure batuhu ko kuma biyas in ya faɗo ta rinka zub da jini fa badalan min an tabta an tabta sinan ɗin maimakon ko taimakishi ta dake kawai wata hajjin ko min rauki wani biha ke ƙoƙarin natsar wannan raurawar zuciya na ɗanta da firgicinsa wata shi ruhu ka jiyar da yaron a jikinsa bi annal amra yasir ki ne ki ta uku Allah ka ga dan kace ma ka dan ne sai ki nuna mai abin ma dan ka dan ne ma to sai da a shi ma wani abin nan bai ce bari ma insha Allah ka jini shikenan kawai amma billahi la ilaha illa hu kina fasa kika daura hannu aka na bani na lalace yaro jini ba kuma sai da kalbi ta tahlaku wata tafzahu sai kaga tana tada hankalinta tana firgita wata lamu wajaha sai kaga tana ɗaga hannu tana kashe kanta da mari shine sai kaga tana marin kanta wa tabdu sadaraha kaga tana dukan kirjinta wayo sai kaga dam ta bugi kirjinta wayo sai kaga tas ta kashi kanta da mali wai danta da ya faru وتطلب النجد من آل البيت سيت ريكا نيمان أزو أتيما كامتا wannan matsalar ta kuka da ta shiga daga waɗanda ke gidan wai su ma suke da zuwa ce da ta wata hawul musiba sai kaga tana ma wannan abin musibar da ya sami yaro fa yazdadu waladu buka'an yaron ya fara kuka kaɗan kaɗan to amma tun da ya bi neman taimako ma take a zo a taya ta kuka wallahi tallahi yaron sai ya ƙara fashewa ihu sosai sai ya ci gaba da ni wa ya sai ya saba da jin tsoro min ru'yati dam da ya ga jini yana karcewa jini ya zubo a jikin shi wallahi sai ke ce da kuka an gane ku sai ta tsorata awon sha'ur bil alam ko kuma duk sanda ya ji wani rubutu da raɗaɗi ko zugi a jikinsa wallahi tallahi sai tsorata ya fashe da kuka kuma ya kai saboda uwar shi ta fara ne abinda da ake so ki gane shine magana maganar bahaushe barewa ba ta gudu dan ce ya rarrafi kina dacewa an ci zai amma in kika kuka zai kuka kina nuna mai ke tsorata zai tsorata da ma kun gane ko amma in kika dace ci ci kai Allah rana tuba ya ida irin su wane ne sai ka ce sai ki ci dan batu kawai ki ce ai da akwai yaran da da irin su ne yanzu da sun kama ihu amma jima da yake kai soja ne kawai sai ya dake ya abin nan jama'a kun gane ku Allah ka shirya da mu to saniyan abu na biyu za mu tashi akan tarbiyyatuhum ala tahawul wannan kuma sai gobe saboda lokaci muna masu cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum